Assalamu alaikum ɗan kilas wannan shine darasinmu na yau kaso na biyu kalmomi masu sauƙi yau kwanan wata 28 ga watan 12 shekara ta 2021 bari mu karanta b a haɗa shi da a shine zai ba da ba ba a haɗa shi da ba shine zai da ba ba b a haɗa shi da i shine zai ba da b b a haɗa shi da shi shine zai ba da biri M a haɗa shi da A shi ne zai ba da ma. Ma a haɗa shi da ta shi ne zai ba da mata. C a haɗa shi da I shi ne zai ba da ci. Ci a haɗa shi da ki shi ne zai ba da ciki. K a haɗa shi da U shi ne zai ba da ku. Ku a haɗa shi da ka shi ne zai ba da kuka. W a haɗa shi da A shi ne zai ba da wa wa a haɗa shi da ta shine zai bada wata s a haɗa shi da shi shine zai bada su su a haɗa shi da sa shine zai bada susa n a haɗa shi da i shine zai bada ni ni a haɗa shi da sa shine zai bada nisa d a haɗa shi da a shine zai bada da da a haɗa shi da ka shine zai bada daka D a haɗa shi da O shine zai ba da do. Do a haɗa shi da do shine zai ba da dodo. Ya a haɗa shi da A, Y a haɗa shi da A shine zai ba da ya. Ya a haɗa shi da ya shine zai ba da Ya-Ya. K a haɗa shi da E a shine zai ba da K. K a haɗa shi da K shine zai ba da keke. So wannan shine da rasa sai kuma gobe idan